inda a yau za mu fara karanto muku labarin nan mai suna zamani wallawar nafisa nuhu sabna kada dai a manta al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa marbuta ta fara da ciki ba abin da kake ji sai su shekakku kan mubina da ke kuka sosai daga ita sai an dawaya tunda take a rayuwarta ba ta taɓa tsintar kanta cikin tashin hankali irin wannan ba Ba ta taɓa tunanin asirinta zai tonu ba duba da irin kokarin da ta yi don asirin nata ya rufu ji take dama da abin da ke faruwa ina ma a ce mafarki take yi kuka kawai take na rashin mafita har yanzu tana mamakin yadda aka yi dr ya gane halin da take ciki banda ma kwakwalwarta ta toshe ya za a ta manta gynecology na dr Z? da halin da take ciki dole ya iya ganewa ita duk ba wannan ba yanzu ba ta san wanda mataki zai ɗauka a kanta ba kuka ta ƙara rushewa da shi for the first time da ta fara nadamar rayuwar da ta yi a baya dr zid kuwa kai kawo kawai yake a tsakiyar ɗakin duk da fitilar ɗakin ba mai haske ba ce kana iya hango irin gumin da yake yi da wasu irin jijiyoyi da ke tashi a ƙoshinsa kallo ɗaya za ka yi masa kasar a ɓace yake daga shi sai dogon wando hannunsa da faɗa kansa da ke barazanar tsagewa har wani kirma yake saboda tsananin ɓacin rai kukan da mubina ke yi kamar ƙara masa ɓacin rai yake da idanuwansa da suka kaɗa suka yi jajawar yake kallonta da inda yake tsaye har yanzu ya kasa gazgata abin da ke faruwa bai taɓa tunanin daren farkonsa da ya daɗe yana tanade a rayuwarsa zai zo masa haka ba bai taɓa tunanin mubina ta sayar da budurcinta a titi ba ya san his social his romantic amma saboda tsananin kishinsa da ƙyanƙyami bai taɓa aikata zina ba a rayuwarsa duk da irin matan da suka sha kawo masa hari wasu da kuɗin su ma suke so ya iskanci da su ba ma da aure ba su dai su samu biyan bukatar su amma bai taɓa ma kwatanta ba dan shi ma ba zai so a ce matar da zai aura wani ya fara sananta ba saboda shi namiji ne da Allah ya wa tsananin kishi na fita hankali shi yasa yake mamakin mazan da suke a yansu da mata amma to surprise sai gashi shine ya auro katon mazanaciya wani sai idan sai da karfi ya daka mata tsawa dan kukanta da yake ji kamar kara masa bacin da yake sharar mubina enough of your drama kukan ne kike mu after all the damage you have caused in my life har yanzu ina mamakin yanda ma aka ido na ya rufe na aure ki mubina mubina har yanzu ina mamakin yanda na kasa gane cewa ce ce har na auren ki na kawo ki cikin gidana har yanzu ina mamakin yanda har kika iya fulin dina Have you forgotten whom you are dealing with? I'm a gynecologist, Mabina. If you are raped, dole sani. Har yi za ki ninke Mabina, ki je How could that happen? Mabina cikin tsananin tashin hankali ta ce, wallahi doctor, I was raped. Ka yadda ni, ban san zan gaya maka ba, kafin mai auren shi na maka. I can't bear to lose you. Please forgive me you are still lying mubina abin da ke ƙara samun right now that I am standing you are still distancing yourself from me you change one wallahi By da zan the mother nature, cause me ba mother nature, you can never be the mother of my children never mubina you are going back to your parents house tomorrow morning alhamdulillah ban kai ga kusantar ki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un you can't do this to me karwa ma asiri kar ka sake aka kawo ni gidanka ba idan na mai zan faɗa musu please karfa mun asiri don't forget the love and the promises mubina ta ce a gigice tana zubi a gabansa tare da rike kafafuwansa fuske kafansa ya tare da watsa mata wani mugun kallon tsana yana to hell with the love and the promises you are leaving my house first thing tomorrow morning I so much hate you I don't care what people will say I'm not sure if I'm in my right senses na aure ki wallahi kar ki bari gobe na dawo tare da ki na sake ki sake ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na lalace karka mun haka yanzu karba mun asiri me zan ce wa iyayena da kawayena da mutanen da suka san ni aure me zan ce musu dan Allah ki ce musu ki haka sake saboda kin san da mutuncin ki a waje ba zan iya zama da mazinaciya ba na ma duk ba ki san me zaki gaya musu ba kika zaɓi ki bin mana tattace mu bina tattace mai irin halin ki wallahi zamo ina ganin ki zamo ina bala'i sanan ki sabar kin dade kina bin maza har da sadin ki kika yi an ji sun ga mai full da ba zan gane ba da kai na zan kira iyayen ki na gaya musu because I'm sure sun san ke ba budurwa ba ce suka ninke da suka bani ke idiot a fasashen baɗakin mubina ta zube ƙasa tana kwarma ihu har yanzu gani take kamar mafarki take yi kamar ba a awanni da suka wuce take binta kamar a zaman gajimare ba babu wanda ya kai ta farin ciki duba da irin baka wahala da ta sha kafin ta ke mallakar Dr. Zaid sai gashi cikin awa biyu ko uku Olha James had been shattered rinsa idan ta tai tana tana previous day din kafin a kawo ta ɗakin ta da addaran ta zama bazawara ɗaki ne madaidaici cike da 'yan mata suna cewa kowace gani fuskar ta ɗauke take da kwalliya daga can gefe kuma mubina ce da tsawayanta su hudu safina siyama muhsina da hasya wacce ta kasance ita ce aminan mubina ta kudda kud ana ce mata siya mubina sanye take da atamfa les ta sha stones tun daga sama har kasa fuskar ta sha mai kana ganin ta kasan ta sha mai dan hasken ta kana gani kasan da kanti dan baka Allah ita kallo da zaka mata kasata a sahun mata masu matsakaicin kyawu ba za kira ta kyakkyawa ba ba kuma za a kira ta mummuna ba sai bai wa sura da Allah ya bata da ya gashi ba laifi za a tara mata goma ba a samu mai irin dirin mubina ba kirjinta a cikin yake wanda hakan ya dace da ɗan dumaduman jikinta sai cikinta da yake a shafe wanda hakan shi ya fallasa baiwar hips da duwawu da take da shi ba fiye tsaye ba can kowa ba za a sa ta a samu masu nadarta ba washe baki kawai take a cikin kawayenta dan ba ta da burin da ya wuce wannan ranar da Allah ya mallaka mata zai ta sha baka a kan zaban da kanta da ta kashe dan kawai ta mallake shi hannun zai ta riko ta dambe cikin nata bakin ta ya kasa rufuwa sai har yanzu na kasa yadda yanzu da ya zama miji a gare ni gani nake kamar mafarkin da na saba ne wanda Allah da gaskiya zai zai da ya zama nawa dariya sai ta kyalkyale da ita tace ba mafarki kike mu bi yanzu da ya zama mallakin ki kin zama matar da yanzu wayo Allah na siya yanzu na zama matar yanzu mubina tace tana jawo siya ta rungume a jikinta ta kira siya ta kwace jikinta daga na mubina tana ke ni cika ni. ba ni na cancanci wannan runguma ba ki bari idan an kai ki sai ki rungume shi haka wai ya mata kula kin yi amfani da abin nan da teacher ya baki tab ke ma jiki da wannan zance ai ba wasa kawun a ɗaura auren ne amfani da shi Allah dai ya sa na samu yanda nake so a daren yau na yi amfani da na ƙarshe da ya bani sai ya na sha wahala a akan gayakin nan yau sai na ba shi wahala ni ma dariya suka kyalkyale da ita suna tafa mubina ta dafe kirji tana siya kin san me duk farin cikin da nake ciki na tuna irin ɗaukin da yanzu da yake a kaina sai na ji gaba na ya faɗi anya ba zai gane ni ba bajin ba ce tsaki siya ta yi Ta ce kina ɓata min rai wallahi idan kina irin wannan magana ta zai gane ke ba bajin kar ki manta bayan dinki fa har magungunan matsi kin yi amfani da shi Ba kin ce kina gwada sa yatsa ba ya shiga ba ba zai taba ganewa ba wallahi haka ake yi ba yanzu har yanzu da wuya a samu bajin a zamanin nan sai dai a kauye wannan abin ki taya ma zai gane ke ba bajin ba in dai ba shi ma ya taɓa yi ba ne. a je zuciya mu bina ta sauke tana wallahi haka kawai nake fargaba dan zai yi rasa kwanakin nan an ba shi haɗin kai saboda yana son fast night din mu ya zama memorable one zai bi da ni a hankali zai san zat in yana irin hiran nan gaba na faɗuwa yake wallahi dan duk gani yake a budget an ya sha gaya mun yana so a ce shi ya fara sanin matarsa ita ma ta fara saninsa I'm scared wallahi Sai ki kuma ai gashi ne yana kiran ki a waya siya ta ce tana mika mata waya. sai da mubina ta tashi daga ɗakin saboda hayaniya ta koma ɗakin da ba mutane ta yi ƙasa da murya tare da limshe ido ta yi shiru tana sauki a zuciya murmushi ya da ke kofar gidansu cikin motar sai da alama ko kayan ɗaurin aure bai cire ba sai da ya cire babban riga ya batta ciki ya turo hula saman goshinsa shaddarsa sai kyalle take ruwan madara wanda kalar ta haska farar fatarsa ba abin da ke tashi a motar sai ƙarshen ta yanzu kyakkyawa ne ba laifi fuskarsa doguwa ce idanuwansa madaidaita hancinsa kuma gajere sai sa sajan fuskarsa idanunsa farare ne kal haka sa murmushi ne yake kara fito da kyawun fuskarsa ganin mu bai ta ki magana yake sai ki fito ina waje madan ya kashe waya yana murmushi tare da ɗaukar alewar da ke gaban motar sai jefa a bakinsa ya kwantar da sifin motar dan kaɗan yana kallon kofar gidansu mabina mubina da sauri tana fi gaban madubi ta gabata bukatar komai a fuskarta dan makeup ɗinta na nan ranga ɗaɗau turaren da tica ya ba ta ta ringa shafa idan za su haɗu da zai sai ta mutsutsuka hannunta ta shafa ko na lungu da sako na jikinta ta gyara zaman ɗan kwalinta sosai ta ɗauko mayafin da zai shiga a taffar jikinta ta yafa ta fito ko kallon su siya da ke tsokana ta ba ta yi ba ta waje da sauri haka kawai ta tsinci gabanta na faɗuwa ko dan yau za a kai ta ɗakin ya ne oho a hankali ta karasa bakin motarsa ta buɗe ta shiga tana sunkuyar da kanta ko ta kunya haka ne yasa yanzu da ya kura mata ido ya kyalkyale da dariya yana cewa yau kuma kunya ta kike ji madan gara ki ajiye kunyan nan ta ki naɗe ta ki tashi ma jin kunya ta ba sai da aka ɗaura mana aure a gai yake madan ni ki ɗago na ga fuskar ki sunkuyar da kai ta kare tana kara jin wata kunyar tasa duk da babar kunyar ta take ji ba kawai haka ta tsinci kanta da jin kunyar sa dan idan ada ne tana shiga motar za ta fage kansa shi kuma ya lalubo bakin ta sai musa kiss kafin ya cika ta daga nan kuma hannunta zai rike shi ta hira sai ya zo tafiya suke karo wani kiss wanda daga yanzu din har mu bina sun dau hakan a matsayin wayewa dagowa sai a hankali ta zuba masa ido bugun kirjinta na karuwa da tsananin sansa ji take kamar ta haɗe shi kawai ta huta har yanzu ta kasa gazgata an ɗaura musu aure shi ma yanzu ɗin ido ya zuba mata yana kallon ta mubina ba ta cikin irin matan da ya so ya aura dan a rayuwarsa siririn mace yake so doguwa farakal kamar yasmin tsofar budurwarsa da ya kamu da santa kafin ya haɗu da mubina yaji kuma ya fara santa har ma hakan ya kawo su ga aure dan shi har yanzu ba zai ce ga abin da ya tunzura shi aure ta ba cikin siririyar murya mu bina ta ce wannan kallon fa na canza maka ne murmushi yanzu da yi, yana ɗauke kansa da kanta a hankali ya kara mai da kallonsa kanta ya ce madam ban gane ba ba haka kike tarbata idan na zo ba Murmushin mubina ce ta sun da kanta ƙasa tare da jan mayafin kanta ta rufe fuskarta yanzu dariya ya kyalkyale da ita yana sabon salo kam ya my friend ya dawo ta da ƙarfi ta faɗa jikinsa ta rungume shi gam ta na kanin ta bugu lumshin ido suka ya a tare inda ya kai hannunsa ya tuje dan kwalin kanta ta da ke naɗa da ribon ya ringa shafa ita ku ta kara kanka shi dago da fuskar ta yi a hankali ya haɗe bakin su sai da yana neman losin control ya zare bakinsa ya kara rungume ta ya kai bakinsa kunnanta cikin raɗa ya fara magana mobi i can't wait a kawo minki saboda na daɗe ina jiran lucky girl ɗin da za ta disbadin ina it's not easy namiji ya kawo shekaru na bai taba sanin mace ba shi yasa nake so ki tanadi ni sosai ina so ki kai ni inda ban taba tunani ba ina so na manta ni doctor ne ke ma i promise you i will be gentle you love it ya kare shi maganarsa yana dan ciza mata kunni tare da hura mata iska a kunna wanda hakan ya haddasa mata kasala ga jikinta ta ringa tashi ta san ta yi mu'amala da maza sosai but when it comes to zidinta is just different dan take kamar namiji bai taba taba ta ba kasan ta kuma gaban ta faɗuwa yake tana ganin zai iya gane halin da take ciki amma idan ta tuna magungunan siya sai ta ji kwarin gwiwa tusa kanta ta kare ya kirjinsa ya dago ta da karfi yana murmushi tare da gyara zaman rigarsa sosai yana cewa karfe nawa za ka kawo mun ke mu mubina ta yi tana nima ban sani ba are you all that eager hmm faɗa ma ba ta baki ne za a kawo motocin ɗaukaka hudu in sha Allah at least six muna tare an ki tabbata kin sallami kawayenki dan ni ma ba wanda zai rako ni ba zan iya da hayaniyar su ba yace na kamo hannunta tare da murza zuban hannunta a haka suka dan ƙara taɓa hira sai da ya ga mutanen na neman kashe shi ta waya ya mata sallama ya tafi karbe wata daidai motocin ɗauka amarya suka yi jerin wano a kofar gidan su bina. faɗa sosai aka yi mubina akan zaman aure wanda kusan rabin hankalinta ba a wajen yake ba yana wani wajen daban don hanci kawai take da sunan kuka take nan ku kamar ta tsuntsu ta ganta a gidan yanzu take santin gidan da kawo mubina suke ta yi ne ya sa mubina ya yi lallabinta ita ma ta hau kallon ko ina da gida ganin komai take kama a mafarki wani irin farin ciki ne ringa ratsa ta da take kallon irin haɗuwa da tsarin gidan ma wani babban gida wani gini da tsarin gidan ne kawai abin kallo ya haɗu ba ƙarya ta daɗe da sannin zai ɗinta is classic dole gidansa ya zama abin kallo miƙewa ce ta nufi wajen siya da ke kallon shuke-shuken da suka yi bala'in kawo ta gidan kamar wajen shakatawa ta rungumo ta tana cewa siya please am I dreaming yau ne cewa gidan zai ture ta siya ta yi tana ke kukan daɗi ma yake Allah ya taimake ki ke shiga daga ciki mu kin ban mu ki koma ki zauna kar a zo a ga amarya mara kunya ki bari a watsa sai na taya ki mu abubuwan da suka rage mana mu kuma mu tafi tun da kin ce ya ce ba son ganin mu da sauri mu bina ta koma gefen gado ta zauna da ta jiyo kun tafiya A haka yan uwanta suka kare mata nasiha suka fara watsewa ya rage daga mubina sai siya safina da siyama da sauri sai ta buɗe jakarta ta fito da kullum magunguna ta ware wani ta miƙa bina tana ya sauri ki shiga ban daki ki zuba a ruwa ki watsa wannan kuma insatin zaki kin tuna da yadda yace ki amfani da shi ko sai a ce tana mika mata wannan dunkulan abu da sauri mu mubina ta cire kayanta daga ita sai an dawaya ta jaje saman kirjinta tana ban daki ta amfani da magungunan ta fito jikinta ta tijirwaye magani safina da siyama kuwa suna daga gefe suna dan hirarsu don dukkan wanda ya ba wanda baya abin malami akan bukatar su ta duniya sai hali ya zo ɗaya maki ke wuta sai ya kwal ɗin da ta kunna a kaskon turaren wuta ta matso mata da shi mubina ta sauri ta tsuguna akan kaskon sai ya ta miƙa mata laya guda uku ta zuba akan kaskon da yadda ya saura ta miƙa mubina ta jefa a bakinta sai ya ta ja ma mubina ta rufe ta da shi dariya zazzaya masu kyalkyale da ita suna yaya azantan tita dole ma matar dokta ta sallame ki ni ku ku gama mu tafi alhaji tahir yana ce yana jira na akwai masu kauri da nake so na karba hannunsa a yanzu nan za mu tafi ke ma kin san ba na aikin banza dole ta sallame ni siya ta ce tana ƙara gyara mu bina lallufin mayafin sai da ta kwashi mintoci a haka kafin ta yi mayafin ta sharɓa gumi ko gefen gadon ta koma ta zauna siya ta janyo turaren wuta ta watsa akan kaskon nan nan da nan ɗakin ya hau ƙanshi to na gama aiki na kin ga shi da ta kusa zai iya shigowa kowane lokaci ga kanan ki sa ki ƙara murza kwalliya sai mun yi waya goban kila zan zo idan ban yi tafiya ba kai mu bina ta gida mata dan tica a ce mata in ta sa laya a baki kar ta buɗe baki ta magana da kowa da Dr. Zid kaɗai za ta yi magana sannan ta cire layar cikin mintuna biyar suka mata sallama suka tafi suna tafiya mubina ta kare shirya cikin wasu kaya da suka bayyana surar jikinta ba abin da ke tashi a ɗakin sai ƙarshen turare sai murmushi take tana juya layar da ke bakinta da harshe sai kallon ƙofa take finally lokacin da ta daɗe tana mafarkin sai zo yau ga ta a gidan jiɗinta Fido ta dawo ta ƙanƙame ta miƙe ta fara zagaye ɗakin inda a ƙarshe ta tsaya a gaban madubi tana ƙarewa kanta kallo gashinta da zit ke so ta cire ribon ɗin ta ƙara tajewa ta bar shi haka bata mai da ribon ɗin ba ko kaɗan ta ji takun zit ba sai ganinsa ta a bayanta ya jawo ta hankali yana zagaye hannayensa a cikinta ita ku idan idanta tana a jikinsa ta san me yasa an dai zid zai taba ta ba ko ina na jikinta sai ya amsa kamar namiji bai taba taba ta ba zid is just so different yasa take burin ta mallake shi Kasan san za ta ji daɗin sa fiye da tunanin mai tunani domin thought ɗinsa na iya sa ta tafi ta juya da ita zai da yayi shi ma idan za a lamshe hakan ne ba mu bina dama ta sauri ta buɗe bakin ta ta saki laya a ƙasa kafin ta ɗago ya jawo ta haɗe bakinsu sun domin tuna haka kafin ya ringa janta ba tare da ya raba bakinsa da nata ba yana bukar gada da ita da abin da yake a hankali yake bai rashin ɗinta ba don ya zan ta zan mallakinsa you can have her all day mubina ku ta wuce daga hayyacinta ta manta da zid ne ta fara maida masa zafafan marjin wanda hakan ya so baya ya zid din dan mamaki dan bai taba having access to her body irin yau ba bai yi expecting tsoro zai dan shige ta ba ko ya zama na shi rawar jikin dan ya san suna extending kisses da hug but hannunsa bai taba zuwa kirjinta ba dan da abin da yake yana da control kuma ba ya zo ya wuce daga kiss da hug murmushi yana tunanin kila kirjin nata ne sensitive part ɗinta shi yasa ta rikice hakan hakan yasa ya ƙara mai da hankalinsa kirjinta tare da ɗan zuge zubin rigarta ya ci gaba da rikirkita ta Mubira da ta manta da ya kamata ta pretending ta nuna shi new a harkar tunda ta manta ta ɗauka da waɗanda ta sawa bariki ta hau ƙoƙarin cire masa riga har tana kai hannu kan wandonsa ya fita da ya daga hayyacinsa shine ya danne mamakinta da yake yi kiran sallar da ya shigo wayarsa da ya sai ta alam duk lokacin da time din sallah ya zai kira sallah yasa ya suka ta hankali yana koma gehe tare da mai da numfashi mubina ita kuma sai a lokacin hankalin ta da jikinta ta san ya kamata fa ta nuna ita ba yar hannu bace hakan ne yasa ta dukunkune jikinta tana rufe fuska wai ta kunya yanzu da ya dan bude ido yana kallon ta murmushi yana cewa madam ashe ke jaruma ce haka wani na zo ki nuna min ki anjima Kar karki min raki dan na san anjima sai kin cika gidan nan da ihu dan ba zan iya daga kafa ba I've been waiting for this day ki tashi ki wanka ki sallah bari ni ma na tausa ina daga nan zan tafi mosque miƙiya yana kamo hannunta da har lokacin yake kan fuskar ta wa ita kunya nan ku haka kawai ta ji wani irin tashin hankali ya daren mata Allah dai ya ruwa mata asiri kar zai da gane ita ba bajin bace sai da ya mun mammatsa ta fice daga A jiya zuciya ta sauke da karfi kirjinta na buga da sauri ta ɗauko waya ta tai dalin nan basiya bugu da ta ɗauka tana amurta ta ango har an gama fast round ne cikin tashi hankali mu mubina ta ce siya wallahi tsoro nake ji anya dokta ba zai gane ni ba budurwa ba ce don Allah waɗanda aka yi musu ɗinki da kike ga mazajen su ba su gane ba wallahi ke wawo ya ce kin fiye tsoro ta zai gane ni ya shi ma ba ɗan iskan bane ya taɓa da zubajin ɗin wata har ba zai taɓa gane ba bari na baki wannan logic idan yana abinsa kar ki taya shi ki bar shi kiɗa zai rawar zai shi kaɗai zai san ke ba ki san harka ba in ya zo shi ki ki kwala mummunan ihu kamar ki zai fita ihun ki na iya rikita shi ma ya kasa ba. sai ana riga na kwafsa wallahi yanzu da ya shigo ya rikita ne. na hau mai da mai martani zai da ya cika na hankali na ya dawo jikina na gaya miki dama ba na iya jure tot sa. ke ga alhaji tahir ya zo just pretend kamar yadda na gaya miki ba zai gane ba kin manta tica ya ce zaki masa kwarjinin da ya sa da ki? kin gama da shi sai yadda kika da shi kashe waya ta zan yi dan ba na so a same ni a waya kar ki damu ba zai gane ba sai mun yi waya gobe ket ta kashe waya. Mu bi na da har lokacin gabanta bai ba faɗuwa ba jiki a sanye ta nufi ban ki tana ƙara tusa ya tsanta ta ga ko zai shiga rantsa idan ta tai dan har lokacin tana jin zafin dinki ajiyar zuciya ta ƙara saki da ta gabe shi gaba hakan ne dan kwantar mata da hankali ta ƙara watsa ruwa ta ɗora alwala ta fito ta da sallah da bai shigo gidan ba sai da aka yi sallar isha ya siyo duk wani abin da za su bukata ya shiga gidan direct part din mobina ya shiga a falo ya tarar da ta da dogon riga wadda ta kama jikinta da kirjinta da hips ɗinta da suka yi a cikin rigar wannan ne ya ɗauke masa hankali ya haɗi wani irin yawo yana jin wani irin kasala na saukan masa ledojin hannunsa ya ajiye a kan santa table ɗin falon ya karasa kare sai ta da na ke zaune tunda ya shigo ta san kuyar da kai kamar gaske don ta fara aktan ɗin ba ta san komai ba Dora kansa ya ƙirjinta ina shaƙa kamshin turaren jikinta da ya fara rikita masa lissafi inda ya kasa jurewa sai da ya mammatsa ta duk da tana karɓar saƙonninsa don jikinta har rawa yake amma haka ta daure ko kaɗan ba ta mai masa da martani ba yanzu duk sai da ta walwala ta sarransa ya kalle ta yana murmushi da idansa da suka kankace yana tunani tsoro ne ya fara shigarta shi sa ta ki mai da masa martani madan me haka ne wai kike wannan nan nokiwa my friend garin ki ware dan wallahi wa zan daga maki kafa ba amma kar ki damu a will be gentle yawa ɗana kan ne mata ido ɗaya. ita dai bata ce komai ba sai dramar da take ita kaɗai. ita a lalle ba ta san komai ba yanzu ta da tabbata ba ta kaza ta ci ta kofi ta tatacce madara har tana neman amai ya kyale ta shi ma ya ce ya koshi a na komai nasa kamar ba amarya ce da shi ba sai da suka gama cin abincin ya ture komai gefe ya jawo ta yana mikar da ita tsaye haɗe jikinsa ya nema ta raɗa a kunne ina so na ga komai ki haske in ce komai a kaina rinsa idan ta ta wayan ce ta fara rawar jiki kamar gaske ita wai tsoro bai ƙara magana wai ya fara raba ta da kayan jikinta ita kuwa sai kankame jikinta take yi sai da ya raba ta da komai ya rage daga ita sai wandan jikinta hannu ta sa tana kare ta ita wai nan kunya shi kamuri ya samu ya zauna ya fara kare mata kallo tun daga sama har kasa ji yake dunno tukan kansa sun fara neman kwancewa da ba kariya mubina na da diri da kowane namiji zai so stretch mark da suka yi mata ya fayafa wajen hips din da kirjinta ne kawai ya mata tikas, ita kuma mubina tana na tsaye kamar soja ta wani rufe ido kankama da kirjinta tana jin sai taso bayan ya cire komai da jikinsa shi ma sai gajeren wanda ya rungumata ta ba suka ringa tafiya haka har suka shiga toilet da sunan wanka da kira iya kwantolin kansa suka yi sallah dan yanda yake jin sa baya jin ba zai iya tafiyar da ita hankali sai dai ya ba ta magunguna daga baya suna sallamewa ko addu'o'i bai bari sun yi bai zare dogon riga jikinta ya cire da sa, ya daga ta cak ya gado da ita nan fa gaban mu bi na ya fara da kan uku wani irin gumi na tsatsafa mata amma idan ta tuna da tica ya ce ko da ya gane ba budurwa bace ita ba zai iya magana sai ta ɗan hankalinta ya kwanta tunda shawarar sai ta faɗo mata ta fara rawar jiki kamar bata saba ba ta fara ƙananan kuka haka ne yasa jikin ya da sanyi dan hankalin sa san ba jikin sa yake ba kukan da take ne fara sa tausayin ta kama shi daga ya kamata bi ta hankali har ya samu abin da yake so haka ne yasa ya fara amfani da hannunsa dan ya fara taimaka masa wajen buɗe masa hanya dan ya san his youth in yace kai tsaye zai shige ta zai iya ji mata ciwo Mu mubina ku ganin hannun za kazanta ya sa hankalin ta fara tashi dan gani take dinkin zai iya warwarewa tun jikin ta fara rawa yanzu ko ya ɗauka da tsoro ne a hankali ci gaba da wasa da ita wanda wanda mubina tana cikin tashin hankali dawa abin da zai hana ya rufe mata baki saboda yadda yake rikita ta yanzu ta sa na gynecology da ya san halittar mata sosai a hankali ya fara amfani da ilimin sa don yi wa kansa hanya amma ga mamakin sa. wajen ne a kuke ciki a wawake yake gaban sai ji ya faɗi ya ƙara mai da hankali don ya tabbatar da abin da yake zargi har kuwa ya ƙara tusa ya ƙansa ya ji daga wajen ne a tsuke ciki a buɗe wajen ɗinkin ma gashi ne yana iya ganewa ita kuma na hakan da ta gani ne yasa ta amfani da shawarar siya ta kwalla ihu. ita a lalle ta ji zafi lokaci guda ya zai da wani irin bacin da ya rufe shi wanda hakan ya sa ya tura ƙansa hudu lokaci guda ɗinkin ya barke zahun da mubina ta ji kisa ta kulla kara shi ko ya daga ta tana hankali ta kasa Idan sa kawai ta kalla hankalin ta ya tashi ta fara rantsaran tsayuwa da ya kai mata kuka mubina ta fashe da shi tana ta tunanin duk wahalar da ta sha da farkon haɗuwarta da zai duka waɗannan suka fara dawo mata hankali mubina ya ce ga malam sha'ibu su bakwai ne duka mata ita ce ta biyar hudun duk sun yi aure an tabaraka ita ce babba sai an tashi ma'o sai an tafi faiza wanta Zainab sai Mubina da Fatima da Suhailat mahaifin su malam Shaibu yana sana'a yin takalman hannun na mata har da maza na manya da yara ba laifi yana cikin rufin asiri sai ɗan abin da ba za a rasa wani yau da gobe mahaifiyarsu babu hajara irin matan nan ne da basu fiye zafi komai da hankali akan yaya ba balle har su ringa bincika halin da yaran suke ciki ita dai neman kuɗin ta kawai ta sa a gaba in tana sayar da kananan abubuwa haka gida irin su kayan yara ribon takalmi da sauransu komai yaranta za su kawo babu ruwanta da binciken aina suka samu kowane ya ba idan abinci ne ma zai ta karɓa ta ci ba ruwanta dan har idan ma za su fita zance in suka da hannunsu ba komai tai ta mita tana haka suka fita zancen a banza ba su riƙo komai ba a haka Allah ya tsallakar da sa'an baraka suka aure da lokacin su zamani bai lalace haka ba maza za su yi maka hidima ba tare da sun nemi wani abu a wajenka ba mubina fatima da su halat ne kawai suka rage wasu aure ba tun mubina na jss 3 allah ya mata farin jinin samari don ko kyawunta bai ɗauke maka hankali ba dirin da allah ya mata zai ɗauke maka hankali mubina kintsatsiya ce kafin ta haɗu da shaɗin samarin zamani da kawai don tana ss1 lokacin tana 17 ta haɗu da wani salihu ana ce masa alhadiji Alhajiji mai yaudari ne na ƙarshe yana yaudarar mata da kuɗin da yake tsone wayancin masu kuɗi ido ya ƙware a yaudara da iya sake zuciya 'yan mata ganin lokacin mubina she was innocent ta san komai ba Ya sa ya san yadda ya shiga jikinta ya nuna mata so kamar zai haɗe ta Sosai yake nuna mata auren ta yake so ta tana ɗar ɗari da shi har ta saki jikinta da shi san sai mata mummunan kamu sosai take son sa dan har babu hadara ta san da zaman sa malam shaibu ne kawai ya san da zaman sa da lokacin bai fara barin mubina zance ba amma babu hadara tana barin ta zancen ta da yamma wa uba kuma alhadidi na saka musu kuɗi dan har kuɗi yake ba mubina ta bata ita ku daɗi zai ta kashe ta da yamma suke zance har da dare ya zo babu hadara sai ta san dabarar da ta mubina ta fita ba tare da sanin malam shaibu ba dan koya ne sai mu bina ta shigo da wani abu ita kuma bina ba dan komai take son alhajiji ba haka kawai take son sa take kuma fatan ta aure shi idan ta gama secondary school kamar yadda sauran gangiyanta su masu kai alhajiji kuwa ko kaɗan ba san Allah da annabi yake mubina ba jikinta yake so kuma idan ya samu abin da yake so ya cika rigarsa da iska inda abin ya zo masa da soki ya lura babu hadara tana ta san abin duniya shi yasa ya karkata akan kashe mata kuɗi ba ƙaramin daɗi ya ji ba da ya nan ya zo da dare ana barin ta ta fito wajensa haka ne yasa wata rana ya gwada shan matan mubina suna cikin hira da yake ba ta shiga motarsa sai dai ta jingina da motarsa nesa da gidansa yake fakin saboda kar malam sha'abu ya fito wata rana ya gansu inda yake fakin ɗin motarsa mutane ba su fiye wucewa ta wajen ba sai da ya tabbatar babu mai wucewa jawo ta jikinsa da ƙarfi kafin ta an kare a haɗe bakin su cizo ta gantsara masa jikinta na da rawa kirjinta kamar ya faɗo dan ba wanda ya taɓa mata haka sai shi yana cika ta ta ɗiba da gudu ta cikin gida jikinta rawa yake sosai tana mamakin alhadidi da ta tana sansa amma ta ga abin abin da ya mata baba hajara da ke kwanta a tsakar gidan dan malam abu ya daɗe da kwanta saboda gajiya kin cin tuwanta ta tana jiran mu bina ta shigo da ice cream ko tsire da ta saba shigo da idan ta fita zance wani mubina abu ta tunaro jiki yasa ita ma ta ya tsorace kai ƙasa da murya tare da tambayar ta me korota da a ce babu hajara mai lura ce da ta gane mubina ne ta take mubina kokari ya kawai ta mata ta ce kare ne biyu ta buɗar bakin baba hajara sai cewa ta yi in kuma haka ya zo zan can bai kawo miki komai ba da in kawai ta amsa mata tana shiga ɗaki tare da kwanciya kan gado dan ko zama ba za ta iya ba saboda rubar da jikin take har lokacin mamakin alhaji take sai da ta fushi da shi na sati daya shi ko ya taba ta hakuri har yana mata alƙawarin ya dena ka da mayaudari sai da ya san yadda ya amfani da san da mubina ke masa shi ma ya fara dauke kafarsa wanda hakan ya jefa mubina a cikin tashin hankali har sai da ya kai ta ga neman sa da kanta ta hanyar zuwa gidansa shi ko abin nema ya samu tuni ya san da hanyar da ya bi ya fara ta mubina abinka da mace mai rauni ga kuma so tun ba ta iya sakin jiki har ta fara sakin jikin nata shi ko irin bai mata alƙawarruka har kai ga raba ta da budurcinta ta shiga tashin hankali ba kaɗan ba a lokacin da ya raba ta da budurcin nan nata dan har zazzaɓi ta yi dan ta san da kyar alhajiji zai cika alƙawarinsa na aurenta ai kamar ta sani sama ko ƙasa ta daina ganin sa a ta je gidan zama sai tambaya cewa aka ya koma Lagos gashi lokacin ba waya ne da ita ba kukanta ta ci ta boye wanda babu hadara bata wani mai da hankali kanta ba balle har ta kai ta ga tambayar ta me yake damunta da kyar ta iya cire alhajiji daga zuciyarta ta daina ba samari fuska dan lokacin gani take da halin su dai a lokacin da ta shiga SS3 aka kawo Aisha makarantar su akan transfer kai mata ta dawo nan dan ta zana jaraba SS3 Aisha ta hau mu bina wayewa nesa ba kusa ba dan ita ta dade da buɗewa ido dan a girmama ta girmama bina. haka kawai ta ya haɗu da mabina kafin ka ce me sun shaƙu da juna har suna iya gaya juna sirrinsu a haka a haka har mu bina ta ba ta labarin yaudarar da alhaji ya mata da yadda ya raba ta da budurcinta da mamakin ta asiya ko damuwa ba ta ba illa ma kwanta mata da hankali da ta yi ta nuna mata ai ba wani abu bane dan ka rasa budurcinka ita ma na an raba da nata a takaice haɗuwar Asiya da Mubina shi ne sanadin gurɓacewar rayuwar Mubina daga gama secondary school tun zuwa suka fara bin maza suna son kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci suka zama manyan yara da yake Asiya fara ce sosai kuma ba laifi tana da kyau maza da hukunta suke sosai har da manyan mutane ma take hulɗa da su babu hajara ba ta taɓa damuwa ta tambayi Mubina idan take samun kuɗi da suturu masu tsada ba take sawa ita dai idan Mubina ta ɗauki abu ta bata karɓa take abinta in na ci ne ma ta ci ta koshi malam sha'ibu ko bai taba sanin halin da mu bina ta jefa kanta ciki ba dan da wuri yake hucewa ya dawo kuma da dare gajiyar da yake kwasowa kuwa shi yasa yake kwanciya da wuri mubina ma ta iya takunta dan ko dare ta kai tana dan sayan maltina mai sanyi da dan tsire ta ba babu hajara ta rufe mata baki kenan ba sauraron ma'ana za mu sa haya a cikin wannan shiri ko karkada kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar nafisa nuhu sadnaq kada ya manta al'ajabi tv ta ɗauki nauyin wannan shiri ne muhammad umar kai gama da na karanto muku nake muku sallama ko ta lafiya ma'ana ku danna subscribe kada ku danna karamuwa ta yadda za ku rika samun shirye shirye mu a kan lokaci haɗi da danna laifin sharing da kuma comment